العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كام يوترى قوة الربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دري حدود ثلاثين دا ترى كما يو أشرين دا تقص قوة شا ديا ميلادية دبو بيو دقوم شا بقي وأن مسلاتنا ومسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da darasin littafin al'ubudiyya wallafar shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisunmu na 49 malam ibn taimiyya yana mana bayani akan mutanen da suke riya cewa su masoyan Allah ne kuma Allah na son su amma kuma abinda suke riyawa da baki ne ayyukansu ya saba mana masoyan Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah yake so su ba sa so abinda Allah madaukakin sarki yake ƙi su ba sa suna son abinda Allah yake ƙi kuma suna kin abinda Allah yake so kishiya kenan wanda wannan ya saba maka'ida ta soyayya ba ga Allah ba har ga halittun sama to shine yake faɗa mana cewa da yawa daga cikin musulmai sun yi koyi da yahudu da nasara yahudu da nasara suna riya cewa su masoyan Allah ne kai ma ta wuce a matsayin suka ce su masoyan Allah ne suka ce su yayan Allah ne Allah ce to inda gaske ne me yasa Allah yake musu azaba to shine sai yake cewa wa kasirun minal mukhti'ina da yawa daga cikin masu kuskure kun ga yadda malami miya ce musu al-mukhdi'i masu kuskure alladhina ibtada'u ashiya'a fi zuhudi wal ibadati waɗanda suka kago wasu abubuwa da yawa fi zuhudi a game da zuhudu wato gudun duniya kamar yadda muka faɗi zuhud na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sha wahala kuma yake suke shan wahala a hannun mutane tun can da har yanzu mafi yawancin musulmai ba su tabbatar da me ake nufi da zuhudu ba sai ya zama suna ba zuhudu ma'anar da ba ita shari'a ke nufi ba wani yana nufin a ma'anar zuhudu shine mutum ya zauna da kaya ya gagu ya zauna bai yi wanka ba ko ya wanka amma in ya tashi sa kaya ba zai goge ba shi ya su samu tsutsiki akwai wanda fahimtar su ita ce wannan a game da zuhudu da wannan mummunar fahimta ce zuhudu ba haramta ma kai abinda Allah madaukakin sarki ya halasta bane Allah ta'ala ce kul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawmal qiyama ka tambaye su ka ce wane ne ya haramta abinda Allah madaukakin sarki ya fitan mabayinsa kul man harrama zinatallah waye ya haramta kawa da ado waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su li ibadihi wa tayyibat da ababan ci masu daɗi minan rizki na arziki Allah yana tuhuma waye ya haramta sai Allah ta'ala ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ai na waɗanda suka yi imani ne a duniya sun yi tarayya da waɗanda ba su yi imani ba da musulmi da wanda ba musulmi ba dukkaninsu Allah ya hore musu in suna da hali su ci duniya su ci abin da Allah ya halasta amma wala tushriku ne kasi banna kasi almubazzaranci amma khalisatan yawmal qiyama amma aka jera na gobe kiyama to ta shafe su ne su kadai kafarai su ba su da wannan dadin a ranar lahira a cikin malaman da ake siffanta su da gudun duniya tun a can da akwai babban tabi'i al-imam al-hassan ibn abi al-hassan al-basri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai akwai wani abinci da ake ci mishi alfaluzaj a wajen larabawa suna ci mishi alfaluzaj aka kawo ma al'imamu al albasari bayani cewa ai wani yana cewa ka'a ci shi al'imamu al albasari ya ce lubabul bur bilu'adin nahal bi khalis saman ma'a ba haza muslim sai ya faɗi yadda ake haɗa abin ya ce lubabul gurri ya ce asalin tankaɗaɗɗiyar fulawa fulawa ta alkama bilu'adin nahal wadda aka cakuɗa ta da miyan kudan zuma wato ruwan zuma kenan ita bi khalisis saman sannan aka yaryaɗa mata mai yace ma'a ba haza muslim <laughs> yace ba musulmin da zai ce zai aibanta wannan wasu suka fassara suka ce alkaki kenan to <laughs> kaga imamu nasir al-basri duk zuhudin sa amma yace ma aba haza muslim yace ba musulmin da zai aibanta wannan mun gane ba shi bane zuhudu abin da ake ce ma zuhudu shine ka riƙe duniya a hannu ka neme ta amma kakka sa ta a zuciyarka sannan da abin da zai taɓa lahira ka to kakkai wasa da shi shine zuhudu shi yasa wani mai hikima yake cewa والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد أبيح لنا في محكم السور ce wa zuhdu fi ha. gudun duniyar da za ka yi a duniya ba gudun ta bane a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana fi muhkamis suwari a wurin da ba a goge su ba ana nan ana ana bayanin su kun man harrama zinat Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min ar-rizq ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu abinda ba a so shine ba a san albabazzaranci sannan ba a san takama mun gane to shine zuhudu to wasu daga cikin musulmai masu kuskure da suka kirkiro abubuwa da yawa a zuhudu wani sai ya ce zuhudu shine kawai sai ya ce yau zai yi sati biyu ya dau azumi ba zai yi magana ba na sati biyu ba zai yi magana da kowa ba wai zuhudu ko kuma sai ya ɗauki wani abu da Allah madaukakin sarki ya halasta sai ce shi ya haramta ma kansa ba zai ci ba wani abu da Allah ta'ala ya halasta a sha sai ce shi ba zai sha ba ta haka aka samu waɗannan kurakuran abin da ake ce ma zuhudu shine kakka ɗauki duniya a bakin komai take ka fifita lahira a kanta shi yasa limamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi da aka tambaye shi mai zuhudu yace qasrul amal qasrul amal yace taƙaita buri a rayuwa ka zama kana da burace-burace masu yawa na zaman duniya sannan dai kun fi duniya ka annaka garibu na wa'abiru sabilin din nan ka zama a duniya kayan ka a siki na tafiya lahira in kai yammaci kakka zata za ka kai safiya in ka kai safiya kakka zata za ka kai yammaci sannan lokacin da kake da lafiya kai amfani da lafiyarka domin ranar da Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ranar da za ka gane tsadar lafiya ba za ka iya komai ba sannan lokacin da kake da dama ta lokaci yi ƙoƙari ka ci gajiyar wannan lokacin naka akwai lokacin da shawagil wato abubuwa za su zo su lullube ka ba za ka yi wani aikin addini ba lokacin da kake da wadata kai amfani da wadatar ka to duk wanda yana cin zuhudu to amma wasu sai suka kuskura ma'anar zuhudu sai suka kirkiri abubuwa da yawa suka danganta su ga addinin musulunci alhalin musulunci ba ruwan shi da waɗannan wal ibadati kuma suka kirkiri abubuwa na ibada da yawa waqa'u fi ba'd ma waqa'a fihi nasara sai suka afka a cikin wasu abaibadai da nasara suka afka a ciki daga cikin abin da nasara suka afka a ciki akwai rahbaniya ko qur'ani ya faɗa mana cewa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awa haqqa ri'ayatiha daga cikin abin da suka kirkiro ma kansu akwai rahbaniya rahbaniya mutum ya tsubbace kanshi ma kanshi wani dan daki ko yan bukka ba ruwan shi da mutane ba zai yi aure ba duk abin da jama'a suke shi ya haramta ma kansa fatarsa ta rika yakunewa ya tara gashi gashin da ya halasta a aski wanda kuma aka ce a gyara ba zai gyara ba duk ba ruwan shi da wannan da sunan bautar Allah ke ita ce rabaniya ba zai yi aure ba shi kawai bauta zai tama Allah subhanahu wa ta'ala kuma bautar ta jahilci to an samu musulmai masu kuskure waɗanda su ma suka afka a cikin wannan babu suka zama sun yi koyi da nasara min da'awal mahabbati lillahi suna riya cewa wai su masoyan Allah ne amma da baki ma'a mukhalafati shari'atihi amma kuma suna saba ma shari'a Allah sun yi da'awa a baki sun ce su masoyan Allah ne amma sai suka kirkiri a baibade da yawa suka danganta su a cikin addini da ibada da zuhudu abinda Allah ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan su ba babu inda aka ce mutum ya zauna da kazanta addininmu na musulunci addini na tsafta a kiristanci ne ake ba da labarin wai wani waliyi saint shi ne da hausa saint in ka ja na saint wane saint wane ai suna nufin alwaliyu wane kenan ana ba da labari ana ba da tarihinsa cikin falalarsa da manaƙin ɗinsa da darajojinsa aka ce sai da ya taɓa yin wata uku bai taɓa ruwa ba saboda darajar shi da kima shi wata uku ya bai taɓa ruwa ba to musu nawa aka ce alal aqalli a rana ka taɓa ruwa sau biyar sau biyar a musulunci aka ce a rana kullum ka taɓa ruwa alwala kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa ko yana da alwala yana abin da ake ce mata jididi yana jaddada alwala domin daidai yin alwalarka daidai yawan samun ladarka amma inda dalili ba a ce wajibi ba ne kana da alwala ka ce sai ka canza amma in son samu ne haka nan ana da lokaci kana da lokaci kana da dama to kowace sallah za ka yi kai mata alwalarta saboda lada da ake samun an yi alwala sannan kuma ba a yadda a musulunci ba a yadda a musulunci mutum ya wuce sati bai yi wanka ba shi yasa malamai da yawa sun tafi a kan cewa wankan juma'a wajibi ne hadisi ma ya zo da lafazin haka al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin duk mutumin da ya balaga to duk ranar juma'a wajibi ne wanka shine muftalim din wasu kuma malaman suna ganin mustahabbi ne to kaga ba a son ka kai sati ba ka wuce sati ba kai wanka ba sannan kumbarka da gashin hammatarka da gashin maraka ba a yadda ka wuce kwanaki arba'in kai ba kai wanka ba ba ka cire su ba ba ka cire gashin hammata ba ka aske gashin maraka ba sannan kumbaka baka yanke ta ba kwana arba'in hadisin ibn asarin ibn abbas radiyallahu anhuma kwana arba'in ba a yadda ka wuce ba baka yi wannan ba to kaga shi addinin ma addinin tsafta ne to su a'a ga wani waliyi daga cin waliyan kiristoci sai da ya wata uku cur bai taba ruwa ba kaga bai sallah kenan ko ko taimama yake yi irin ta mutanen can garin na da da suke yi ba su yin alwala sai dai su yi taimama kaga shi ne yin wannan kuma ya ce shi waliyin Allah ana ba da labari shi waliyin Allah ne na kiristoci amma kuma kaga abin da aka ce daga cin falalolin shi watan shi uku tur bai taɓa ruwa ba baya sallah ko janaba ta kama shi kenan bai wanka ko da yake a anan ana nuna tsarkinsa shi ba ma ya kusanta mata wa tarki almujahadati fi sannan kuma suka bar kin yin suka ki yin kokari domin tabbatar da hanyar Allah ta zama ita ake bi zaka ga ba su karantar da mutane ba abin da ya dame su da al'amru bil ma'rufi da annahyu anil munkar kuma sun ce su masoyin Allah ne addinin Allah na lalacewa ba za su ce abu kaza ba kyau ba abu kaza da kyau a aikata mutane sun afka a cikin wani abu na kuskure ba za su yi musu gyara ba duk masoyin Allah ba zai zama ɗabi'arsa sa ce ita ce wannan amma nasara haka suka riƙa yi wa nahwi dalika da makamantan irin waɗannan ayyukan da waɗannan musulman masu kuskure suka kwaikwayi kiristoci a cikinsu da sunan su masoyan Allah ne amma da baki wa ya tamassakuna fi dini الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه ويتمسكون وأن المسلمين ما سقسكر يتيسنا ركي سقسنا ركو في الدين أعدين دا الذي يتقربون به addinin da suke neman kusanci ga Allah ilallahi zuwa ga Allah da shi bi nahwi ma bihin nasara da kwatankwacin abin da nasara suka yi riko da shi min al-kalam al-mutashabih sai su ɗau magana ta kasance mai rikitarwa ga abin da yake a cili an yi bayanin sa qur'ani ya kashe gida biyu ko musulunci gabaki ɗaya na sosansa kala biyu ne akwai an-nususul muhkama akwai an mutashabiha annususul muhkama su na sosan da balo-balo ga hukuncinsu a fili yake ba su bukatar sai an yi dogon bayani sannan wani zai iya gane su suna ke ce musu al-muhkamat qur'ani ce huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi amma wa ukharu mutashabihat fa amma فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء wa ibtigha'a تأويله Allah ta'ala shine wanda ya kan maka da alqur'ani shine alkitab minhu daga cikinsa akwai ayatun muhkamat akwai ayoyin da ma'anarsu a fili take ba rikitarwa shi Allah ta'ala sai shi mana hunna ummul kitab ay hunna aktharul kitab mafi yawancin alqur'ani da hadisan manzal sama dukkanin su muhkamai ne in ka ɗauki nasosan shari'ar musulunci ka kasa su gida ɗari to kashi tasa'in da biyar ga baki ɗin su muhkamai ne amma wa ukharu mutashabihatun amma akwai saura yan kaɗan waɗanda su mutashabihai ne suna da rikitarwa ba kowa ce iya gane su ba suna buƙatar sai amma mutum dogon bayani sannan zai iya gane su to abinda Allah ya bautar da mu da su shine al-muhkamat na'malu bil muhkamat wa nu'minu bil mutashabihat ka'ida ahli sunna kenan muna imani da al-muhkamat kai muna aiki da muhkamat ayoyin da ma'anarsu ta fito fili babu rikici a kai to su ne aka bautar da mu da su akwai rikici a game da nasosan sallah wa aqimus sala akwai rikici a game da nasosan zakka wa atuz zakka akwai akwai rikicewa a game da umarce da aka yi na aikin haji walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila nususun muhkamatun dama shine Allah ta'ala ce kunna ummul kitab su ne mafi yawancin ayoyin alqur'ani duk mafi yawancin su ne haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kunna ummul kitab to sai Allah ta'ala ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun waɗanda akwai karkacewa a zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha minhu su kullum ba za su bi na so samu kamai ba sai dai su rika ɗauko na so samu tashabihai ibtigha alfitnati dan su tayar da fitina dan neman fitina a tsakanin al'ummar musulmai shi yasa musulmai ba su ɓata ba ba su rarrabu ba sun kasu gida-gida kowa ya ɗauki abin da ya ga dama sai da wasu daga cinsu suka je suka ɗauko waɗannan so samu hai suka ce da su za yi aiki haka shi ne to ne sai ya zama waɗannan waɗanda suka kuskure a addini suna in su masoyan Allah ne amma ne ba za su ɗauko na so samu kamai su aiki da su ba sai su je su rika ɗaukan alkalamul mutashabihu maganar da take tarkitarwa ita za su yi aiki da ita wal hikayati allati la yu'rafu sidqu qa'iliha sannan kuma sai hikayoyi waɗanda ba a san gaskiya wanda ya ruwaito su ba a baka labarin mafarki da mafarki za a karantar da mutane addini hikayoyi ga sunan labarai ka ga littafi shi ne mai mala ba abin da ke cikinsa sai labarai wallahi sai a baka hikaya wani littafin littafi hikaya ta kai shafi talatin irin su da ƙa'iƙul akhbari da irin su tambihul gafilina labari za a bada tun daga farko wai kuma addini ake son ka koya a nan da durratun nasihina kaji duk sunayen littafai ne ga sunan kala-kala durratun nashi hina tambihul na duk wannan kai ga kawai na ƙarya shine malamin jami'a ce la yu'rafu sidqu qa'iliha ba a san gaskiyar wanda ya ba da labarin ba to ba kama shi ba baya cikin kutubun rijal mu addinin mu na isnadi ne duk wanda kace ya faɗi to akwai sunansa yau ba wani da za ka faɗi ka ce haddasana haddasana haddasana haddasana face malamai sun yi bayani a kansa ga littafai da aka rubuta nan wanda suke bayani akan mazaje kowa an san tarihin shi kowa ya san kowa kuma kowa an san shi kana faɗin sunan wani tun daga lokacin da ake riwaya to kowa sunan shi na nan an san shi idan ba a san shi ba ko dai ya zama majhulul hali ko ya zama majhulul aini san shi ba ko majhulul adalati ko ya zama majhulul hal ko ya zama majhulul aini ko ya zama majhulul adala gashi nan dai gashi nan ana ganin shi amma ba a san ba ba sunan shi ma a cikin littafi a cikin malamai ba su san shi ba shi ko dama malami ba wanda ke sanin shi sai malami malami na sanin malami to da an yi bayanan waɗannan amma irin waɗannan hikayoyin da ake zuwa a ta ba mutane a ce yanzu shekaran jiya aka turo min wani wani wani mutumi shi bai sama bai ƙasa da carbi a hannun shi kawai gashi nan a saman iska fa a ɗakin shi ya nannaɗa jikin shi da malin malin ya yi harɗe wallahi baya sama bai ƙasa kawai da cirbin shi kawai ya yi tsafin shi yana son ya ruɗar da jahilai in waliyin Allah ne wallahi tallahi ba zai yadda a yada wannan hoton nashi ba in karama ce ba zai yadda a yada shi a social media ba so da waliyan Allah ɓoye kansu suke ba bayyana kansu suke ba kuma yana karanta Qur'ani ayoyin surati ya ne ke karanta wallahi zai iya karantawa ba wajen damirin mufaradi sai mai da shi jami'i an ce alaihi sai ce alaihim yanzu wannan malami ne wannan shaidani kawai gashi nan shaidani ko nan wace ƙasa ce oho ya gama jawo ayoyinsa na ƙarya waɗanda ba sa cikin alƙur'ani da sunan suratu yasi nake karantawa sannan kuma ya dawo kawai ya ci gaba da wasu wani shirman shi na larabci ba za ka yi irabin larabcin da yake yi ba ga carbi na hannun shi wai zai tsorata jahilai wanda suke da ido daya a cikin musulunci masu ido dai a cikin musulunci zai tsorata amma duk wanda idan shi biyu ne a cikin musulunci ya san shaidani ne Ga shi na fa a saman iska fa kawai a saman iska kamar irin kwaro yadda abin nan take kuda yake yawo haka kage yana yawo sai wani juyawa yake ga wata sanda ya rike sandar shaidan su ne dufa irin wannan ake mana magana kansu hana rudar da mutane walau sadaka lam yakun qailuha ma'suman kai hikayoyin ma ko da wanda ya ruwaito su mai gaskiya ne to ai ne wanda ya faɗa ba ma'sumi bane an abada mu an bautar da mu ne da bin maganar wani wanda ba ma'sumi ba masumi kwara ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai aka ce maganar sa ɗari bisa ɗari ka karɓa Qur'ani ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka ba annabi sama to za ku zama shiryayyu so da kabata na tabbata ne ga mutum idan ya kasance ya kauce ma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya kama magana wani kowaye kowaye in dai ga maganar manzon sama to aje masa kayansa ake yi a dauta manzon Allah ta salama wannan shine musulunci to kaga wanda ya waɗannan maganganun ba ma'asumi bane ko da ya tabbata da gaskiya ya faɗi to ai ba ma'asumi wanda zai iya kuskure Fa yaj'aluna matbu'ihim shari'ina lahum dina sai su rika sanya waɗanda suke bi a matsayin su suke shar'anta musu addini su halasta musu haram sannan su haramta musu halas kuma su bi su ba abin da kiristoci suka yi ba kenan adi ibn hatim radiyallahu anhu da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji annabi sama na karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam yace ma na abuduhu ce Babu bauta musu muke ba annabi sun ce to dakata ba su halatta muku haram ku bi su ce suna mana haka ba su haramta muku halas ku bi su ya ce haka ne muna suna mana muna suna mana muna musu da sai an ce mace fatilka ibadatuhum ta wannan ita ce bautar wani ya zo ga abin da yake halas ne sai zai ce maka haram ne kakkai kuma ka bi shi wani ya zo ya ce maka abu kaza halas ne alhali haram ne kuma ka bi shi ka bauta masa wannan shine abin da malamai suke ce masa ashirku fi ta'ati ka masa shirka kenan wajen yi masa biyayya a halalaka haraman wa harrama laka halalan fattaba'tahu wa ata'tahu ya halasta maka haram sannan ya haramta maka halas kuma ka bi shi to fa tilka ka iyahu ka bauta masa kenan to wannan shine abin da ake yi kama ja'alan nasara qissisihim kamar yadda nasara suka ɗauki qissisihim wato qissisuna malaman su waɗanda su ne suke da damar da za su ɗauki za su injila ta canza duk wanda yake bin abubuwan Ashiq Ahmad Didat a cikin ku zai ga waɗannan abubuwan Ashiq Ahmad Didat rahmatullahi alaihi in suna tattauna da manya-manyan fada-fada na duniya sai ya zo da versions editions bugu-bugu na injila wato New Testament sai ya zo da guda goma don littafi ɗaya ne fa sai ya ba ya ce buɗe min nan sai ya ce buɗe feji na kaza wace sura ce a nan ke ce surar lokaci ke ce to ni a tama ci a ci karanta sai a fara karantawa sai ce buɗe luka ɗinka ni ma in buɗe sai a buɗe surar luka a cikin new testament aya ta farko a cikin luka a wancan bashin ɗin ba ta a wancan saboda suna da dama akwai cardinals wanda su zaɓaɓɓu ne a can batikan suna da dama duk lokacin da suke da suka ga wani abu bai yi ba kawai za su iya canza shi su cire shi an ba su wannan dama amma ƙur'ani ta isa kai haka in ka canza kalma ɗaya za a ji in harafi ka canza ha ne ka zo faɗi ka ce ha masana suna ne yanzu ƙananan yara suke haddace alƙur'ani Allah ya sauƙaƙe shi za su gano kuskurensa kaga bambanci tsakanin alkur'ani da littafin da ba shi ba kenan to abinda suka yi kenan kisisin kenan wa ruhbanahum kuma suka ɗauki ruhban ɗinsu kisisun su ne masanan cikinsu wanda suka yi kiristancin suka haddace suka san shi su kuma ruhban su ne masu bauta cikinsu shari'ina lahum dinan waɗannan su ne masu haɗuwa su shar'anta musu addini ba istinbati fa suke musu ba kun ga mu malaman mu aikin su shine su istinbati me istinbati shine shiga cikin alqur'ani da sunna ai amfani da ka'idoji na ilimi domin fitar da hukunce-hukunce na shari'a shine istinbati to amma su abinda suke a'a ga injila ana kallo sai a aje ta gefe guda kawai sai a ce rahibi kaza ya ce kaza za a yi kenan kuma sai a yi ana kallo fa gashi sai a ce ga aya a cikin injila ce a ai abin da rahibu ya ce za a yi to shi za a yi shi ce ƙur'ani kuma ko ohu abin nan a injila ko ohu amma mu malamai a musulunci abin da aka ba su dama Shi shine su istinbati su ɗauki aya dama masanan larabci ne su sun san alƙur'ani mai girman sun san hadisan manzo Allah su sama sun san ka'idojin usulul fiqh sun san ka'idoji na musalul hadis sun san ilmoma da ake cike ba mutum dama domin ya iya fahimta Alƙur'ani mai girma ya iya fahimta sunna annabi sallama to sai su shigo sai su ce abu kaza ne abu kaza ne ga fassara shi ga fassara shi na aikin malamai amma su malaman su na da damar da za su canza abin da bai musu ba shi yasa a addinan da ake bi yau a duniya kiristanci na cikin na farko-farko a cikin abin da ake aikatawa yau kiristancin da ake yi a duniya da za ka ɗauki bible ka kasa shi gida goma to ba za ka samu abin da ake yi a cikin kiristancin yau kashi uku a cikin goman nan ba kashi biyu ne za ka iya samu kashi takwas ɗin duk da ka ake yi kawai kawai abin da aka ga dama kawai shine ake yi to wasu haka suke son fa musuluncin nan ya zama namu kawai wani na da damar da zai ci ya ci kuli ya sha koko da kuli sai ya koshi ko ya sha ci da biredi da kwai shikenan kawai sai ya ci abu kaza za a yi a musulunci shikenan kuma duk a bi ƙur'anin ya zama ba shi sunan manzo sama ta zama ba ta qur'anin sai dai a rike rera shi kawai rerawa za a rike yi Sunan manzo sama kawai a tara ta a littafi kawai ga ta nan ila sai dai a yi fassara an an ga dama a fassara wani zubu amma aiki ko oho kai wasu kattai su ne za su zo su rika canza abin da suka ga dama a yi a cikin musulunci a musulunci ba haka yake ba summa innahum yantaqisuna al-ubudiyyata sannan waɗannan dai ɗin da kiristocin da kuma musulman da suke koyi da su sun kasance suna tauye bautar Allah maɗaukacin sarki wa yadda una annal khassata ya ta'addunaha sai su riya cewa ai waɗanda suke keɓaɓɓu a cikinsu to su sun ƙetare ibada su ba sai sun zama bayan Allah ba su sun wuce su bauta ma Allah a cikin mutanenmu ne a cikin al'ummanmu ta musulunci ake samun waɗanda kawai sai su ce ba su sallah su sun wuce su yi sallah a cikin al'ummar musulmai ne ake samun waɗanda za su zo su ce su sun wuce matsayin da za ka ce musu abu kaza haramun ne su komai halas ne a wajensu har shi ne can da aka same su ake ce musu al'ibahiyya su komai halas ne a wajensu saboda sun wuce matsakin ka kira su a matsayin abadatullah ibadullah su ba bayan Allah bane kama yadda in nasara fil masihi wal qasiyawiyati kaman yadda nasara suke riyawa ga almasihu ai almasihu isa ibn maryam sun ce ba bawan Allah bane ko sun ce dan Allah ne muna jin sa a rediyo zaka bude rediyo ka sun ce ubangijin mu ubangijin Isa almasihu wanda yake sama Ubangijinmu Isa almasihu wanda yake sama in kirsimeti zo haka za ka ji suna bayani suna cewa ya ba da kyautar ɗansa wai Allah ya ba da kyautar ɗan shi suna nufin annabi isa alaihi salam haka suke faɗi to kaga annabi isa alaihi salam ai ba bawan Allah bane a wajen su shi yasa qur'ani ya musu raddi yace lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah wa lal mala'ikatu al annabi isa alaihi salam ba zai taba ma Allah girman kai a kira shi da abdullahi ba bawan Allah ne shi shi yasa manzo sama ya tabbatar da cewa annabi isa alayhi salam abdullahi wa rasuluhu wa ila maryama wa ruhun minhu in ka yadda da wannan to na cikin musulmai sannan shi kanshi manzon sama ya ce ma kansa abdullahi wa rasuluhu qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne kuma to amma sai aka same su suna cewa annabi isa ai ba bawan Allah bane dan Allah ne a wani kaulin a wani ƙaunin kuma a ɗayan alloli uku ne ahadul aqanimi salasa ɗaya daga cikin allola ne guda uku waɗanda ake bauta musu wal iyazu billah wal qasawi saki da kuma malaman su na cikin su su ma sun wuce a kira su bayan Allah shi yasa ai daga cin suna da wasu siffofi kattai ba su aure su ba su aure tsakakku ne su ba za su yi aure ba shi yasa za ka yi ta jin fada'ih abubuwan kunya da suke faruwa a cocina kuma wani abun ban mamaki in kana bin ko social media ne yanzu za ka ga labaran da ake badawa din nasu suke bada da kansu wani zubin har su ɗauko hoton su kawo miyagun labarai waɗanda ba su da daɗi ko jiya ina jin na karanta a wata jarida wani fasto ya mutu yana lalata da wata yarinya a shekara goma sha takwas jiya jiyan nan cewa ba za su yi aure ba ba su aure su shi na ala imam al Lani rahmatullahi alaihi da suka gayyato shi ya zo shi ɗaya daga cin malamai ne da aka yi su a can baya kwararre ne wajen musu da tattauna da kiristoci suka gayyato shi domin a zo a tattauna a fadar Eh, abin nan fada fafaroma na wancan lokacin ya zo yana shigowa shikenan shi tarar da waɗannan katin da aka ce ba su aure yana zuwa sai ya ce musu barkanku da aiki ya iyali ya tsokane su ya ce ya iyali sai sarki ya ce musu sarki sarki ba fafaroma ba sarkin su sarkin kiristoci sarkin ru sai ya ce ai haulahi هؤلاء مطهرون مقدسون أي ليست لهم أسرة لا يتزوجون طهرناهم وقدسناهم cewa nan tsarkaka ne ba su da aure ba su da mata da kai za ka gaishe su kace musu ya iyali shi al al-baqilla ne ya ce ran kai daɗe. Ran kai daɗe. ya ce ma dalla da wannan ƙoƙari naku qaddastumuhum wa ma qaddastum rabbahum haisu nasabtum ilaihi ibnan wa zawjatan shi ma dallaran kai dade kun kyauta kuwa kun yi aiki kun tsarkake waɗannan kattun banzan ga su nan zaune amma kun kasa tsarkake ubangijinsu shi kun ce yana da mata yana da ɗa kaga tun daga na aka fara tun daga na ya fara jefa musu bom to shine wannan wa yusbituna li khassatihim sannan suna tabbatar ma keɓantattunsu min al-musharakati fillahi suna cewa ai ya ma sun yi ma ishara sun yi musharaka da Allah suna tarayya da Allah a wasu abubuwa in kana in kana masu addinin Shi'a haka zaka ga irin waɗannan maganganun akwai wani na taɓa faɗa muku lokacin da muke karanta na ina jin ba kamar na zo da littafin lokacin da muke karanta littafin as'ilatun qadat shabab as-sunnati ila al-haq wani wani malamin su a ƙasar Kuwait sunansa Ahmad Mustafa Yaqub Ahmad Mustafa Yaqub a Kuwait yake ya rubuta wani littafi ya sa masa suna Al-Hasan wal Husayn wa ihya'uhumul maut wa ihya'uhumal mauta Alhasan الحسن والحسين وإحياؤهما mauta Alhasan da Hussein da kuma ikon da suke da shi na su tada matattu in ka mutu alhassan na da damar da zai ce ka tashi ko shekara nawa kai wa ihya'uhumal mauta unwani da kan shi rubuta wannan littafin ya shiga manya-manyan littafansu wanda suke ce musu riwayoyi ya ɗauko ya haɗa ya shi nan alhassan ya ta da wani shekabari shekarun shi hamsin da mutuwa alhassan ya je tayar da shi ya ci gaba da rayuwa alhussein ya je kabarin wani shekara ɗari da mutuwarsa ya je biki kabarin ya tashi ya ci gaba da rayuwar shi kuma born again in ji turawa an sake haihuwar shi waɗannan kaga wannan ɗaukan matsayin allah ne a ba a ba wani a cikin al'ummar manzo Allah ta sama ai ba mai wannan falala shi shi manzo Allah ta sama Allah madaukaki saki bai bashi wannan ba in kana bayanin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka ce manzo sama ya taba ta da wani mamaci na annabi Isa ne alaihi salam Allah ya bashi kuma shi ma in ya tashi sai ce me bi idnillah wa al akmaha wal abrasa wa uhyi al mauta bi idni bi idnillah Allah ma da ya tashi tuna masa ni'imomin da ya sai masa ce wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhiyil mauta bi izni Allah ce da izini na kake yi ni na baka domin in tabbatar da ka, cewa kai manzo na ne wannan shine abin da ake ma mutane gargadi a kansu Allah ka shiryatar da mu to suna tabbatar ma da wasu su abin da ya kasance suna tara su ma da Allah madaukakin sarki min jinsi ma tusbituhun nasara fil masihi kwatankwacin irin abin da kiristoci suke tabbatar ma annabi isa alaihi salam wa ummihi da kuma mamarsa wal na da waɗannan malaman cikin nasu war ruhbani da kuma masu bautar cikin su ila anwa'in ukara tsulu sharhuha fi hadha al da makamantan irin waɗannan abubuwan masu yawa wanda in aka ce za a yi sharhin su a wannan babun to sai ya zama littafin ya cika kawai har ma a manta da cewa ana bayani ne akan tabbatar ma da Allah bautarsa a shiga wani babun da kuma za a daɗe ma ana magana kansa kun ga wannan ne. so daga soyayya Allah ba da baci ake yin ta ba duk wanda ya zama masoyin Allah to za a gan shi ya kunu a abadan nash zai fi kowa bauta Allah maɗaukakin sarki wa amma dinul haqq malam ibnu taymiya ce amma kaga addinin gaskiya to huwa tauhi huwa tahqiqul ubudiyyati lillahi bi kulli wajh shine tabbatar ma da Allah maɗaukakin sarki bauta ta kowace fuska a tabbatar bayi su yadda su bayin Allah ne kuma su bauta masa kan jiki kan karfi a zuciyarsu da harshensu da gabobinsu su bauta ma Allah so in kana son ka zama bawan Allah na gaske to ka zama kafi bauta ma Allah in ka zama kafi bauta ma Allah to sai ka zama cikin kuma masoya Allah wa huwa tahqiqu mahabbati Allah bi kulli darajati kuma shine tabbatar da soyayyar Allah madaukakin sarki a dukkan matakan soyayyar Allah wa bi qadri takmilil ubudiyyati gwaggwadon yadda aka cika bautan nan ga Allah takmulu mahabbatul abdi li rabbih bautar da bawa soyayyar da bawa ke ma ubangijinsa za ta cika daidai yadda kake bauta mu Allah me yasa manzo Allah su sama yafi kowa yawan bauta so da shi Allah ya fi so nana Aisha radiyallahu anha sai ta zo ta ga manzo Allah sallallahu wata rana nana ta ba da labari take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin karatun alqur'ani ya taba qiyamul layli ya dade ya dade yana yi kafafuwansa sai suka kumbura suka yi sintintin suka kumbura sosai ga shekaru sun fara ja a lokacin manzon sama ya fi hamsin ya tafi sittin amma manzon sama sai kwana yana ibada yana bauta ma Allah mulki sai a'a wai bautan nan dan me ake yin ta ne ya rasulullah ba aljanna ake nema ba kai da aka ce maka li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman inna fatahna laka fathan mubina shi mun baka fa mun riga mun maka fasu al-fathul mubin nan malamai sun fassara cewa alfatul mubin a duniya sannan alfatul mubin shi zai je bude shi shi za a bude ma aljanna a farko ba wanda ya isa shiga aljanna sai man sama ya shiga yan masu gadin aljanna a ciki suke ba mai gadin gaske a cikin gida yake ba a waje ba so daga masu gadin aljanna a ciki suke manzo Allah sama zai je ya sallama hadisin bukhari ce man manzo sama ce Muhammadu. ce muhammadu ne sai su ce bika umirna Allah naftaha li ahadin qablak ce kai aka ce ka mu bude ma kowa sai ka su to da kashi abu da aljanna to kai da aka ma haka manzon sama yayi murmushi yace yabnata abi quhafata awala akunu abdan shakuran yanzu ke jikar abu quhafa ai wannan kyauta wannan kyauta Allah tunda Allah min kyauta ai godiya ce nake ta yi wannan godiya ce kawai to kai da ni mu da ba mu da wannan to mu ne mu fa nema muke fa ba godiyan muke ba wai wani ne yake neman kwangila wani kuma an bashi da mene da wanda aka riga aka bashi kwangilar yayi da ya tashi rubuta ma wanda ya bashi kwangilar sai ya rubuta shafi shafi shafi dubu daya duk na godiya ne wadannan shafuffukan kai kuma nema kake yi da ka tashi sai ka rubuta shafi ɗaya saboda tsabagen tsiya shafi ɗaya mai godiya godiya yake tai da kalmomin godiya na gode Allah saka da Allah ya maka a kaza ya tai har sai da ya rubuta shafi dubu ɗaya kai kuma yanzu kake nema request yanzu kai applying amma wai sai ka rubuta layi ka rubuta shafi ɗaya ka miƙa kagan aka tafi daidai lokacin masinja lokacin zai je kai duka ga baki da ce wannan uh, document na godiya ne ran kai daɗe wannan kuma application kaga me za a yi mataka ya ce masinja ya ga a zuba kwandon shara kun da shi ne wannan ku fahimci wannan misalin Watakmulu mahabbatun mahabbatur rabbi li abdihi kuma anan ne soyayya kuma da ubangiji yake ma bawa za ta cika ka Allah ka bauta masa shi kuma Allah sai ya so ka sharadin fa kenan sai ka bi Allah ka so shi sannan shi kuma zai saka maka ya so ka wa bi qadri naqsi hada yakunu naqsu hada gwagwadon yadda wannan ya tawaya to haka wancan ma ta waya. gwaggwadon tawayar bautar da kake ma Allah gwaggwadon kuma tawayar da zaka samu ta soyayyar da Allah ke ma wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghayri duk lokacin da ya kasance a zuciya akwai son wani Allah Kana fihi ubudiyyatun li ghayri bi hasabi dhalik to ya zama a zuciyar nan akwai wani abu na bautar wani Allah gwaggwadon wannan soyayyar da ake wancan abin shi yasa wanda nasu ya tsanani sai ka ga ga umarnin Allah ya zo ga umarnin wani Allah sai su ce sun zaɓi bin umarnin wani Allah saboda soyayyar da suke ma wani Allah a zuciyarsu ta fi soyayyar da suke ma Allah soyayyar ɗa soyayyar mata yanzu fa wani kallo suke da shi da matar shi sai ta hana shi fitowa suna kallon wani fim suna kallon wasu silsila wata silsila an gama siri suke karanka suke kalla an gama wannan shi ke nufi mai da an kira sallah shi da Allah ka tsaya kawai mu gama mana ba sai mu ta mu a daki ba mu biyu ba dai sallah ba ce aka ce ayi kuma ai duk lokaci ne ma kila ma tana zuwa makarantar islamiyya ta ma ce ai ta ce ai muku tarin ma bai fita ba ba zai fita ba shi kenan sai ya zo ya bi ta saboda san da yake mata banda waɗanda su suke sa su saba ma iyayensu mata shi ta ce kaza za a yi a game da haƙƙin mamarsa ko haƙƙin babansa sai ya zaɓi ya bin matarsa ya saba ma babansa ya saba ma mamarsa wasu kuma 'ya'ya ‘ya'yan ne za su zama abu kaza suke so na saban Allah kuma dole ya bi su ana kallo to gwaggwadon san da kake ma Allah gwaggwadon yadda za a ga kana bin Allah shi yasa soyayyarka da kake ma 'ya'yanka ba za ta sa ka ga suna saba ma Allah ka jira musu ido ba dole ka hana su domin har yau kai ne baban su kuma suna da hakki na nasiha a ka baya halatta ka kyale su saboda kana son su to shine wannan ka'idar wa kullama kana fihi ubudiyatu li ghayrillah duk lokacin da ya kasance kuma a cikin zuciya akwai bauta ga wani Allah kana hubbu hubbun li ghayrillah to sai an samu kuma soyayya wani Allah a cikin wannan zuciya kun ga ka'ida ya juya mana in akwai hubbu ghayrillah a zuciya to za a samu ubudiyatu li ghayrillah a ciki in akwai ubudiyatu li ghayrillah a zuciya za a samu me hubbun li ghairillahi a cikin zuciya in a cikin zuciya akwai son wani Allah to sai an samu kuma bautar wani Allah a zuciya ko da ƙwayar zarra ne sau da haka zuciyarka ga baki ɗaya ka ɗauke ta ka ba Allah hmm. shi ne alhabibul awwalu ɗin ai hmm. mawaka sun ce mawaka sukan suna da alhabibul awwal to a musulunci alhabibul awwal shine a tauhidi shine Allah shine masoyinka na farko wai ana ba da labari wata wani mutumi ne yana da mata shi ɗaya sai ya karo wata mata suka zama biyu to dukkaninsu suna da bayi suna da irin kuyangin nan irin safiya ta yi haka sai ɗaya ta fito ta tsaya a bakin kofar uwar gidanta ɗaya ita ma ta fito ta tsaya bakin kofar kofar ɗakin uwar gidanta sai za su yada ma juna maganganu suna kai iyayen gidajen su kishi uwayen gidajen su suna taya su kishi shine sai ɗaya ta ce wa ma yastawi rijlani rijlun sahihatun wa rijlun rama fi az-zamanu fashullati ta ce eh, Ƙafafu ne guda biyu ba za su zama ɗaya ba da tsohuwar kafa da sabuwar kafa za su zama ɗaya waccan tsohuwa ce ta riga ta duk faso ya faffata ta ta lalace akwai faso akwai kaza akwai kaza akwai tabbuna da yawa ita ku wannan sabuwa ce za su zama ɗaya sai ta kuma dai sai ta bata amsa sai ta ce mata sai ta ɗauko baitin abu tamma sai ta ce naqil fu'adaka haythu shi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kan manzilin fil ardi ya alifuhu alfata wa haninuhu abadan li awwali manzili kilfu adaka haythu shita min al-hawa ɗauki zuciyarka duk ka kai ta da kaga dama kai soyayya da duk wanda kage dama amma ka sani mal hubbu illa lil habibil awwali soyayya ba ta tabbata sai ga masoyin farko kaga ta mata raddi wace ce masoyiyar farko ba uwar gida ba <laughs> shine yake take ce wai wai wai wai kan manzilin lil mar'i ya'lafuhu al-fata kan manzilin lil mar'i fil ardi ya'lafuhu al-fata akwai gidaje da yawa da mutum zai saba da su amma wa haninuhu abadan li awwali manzili amma duk in ya gama zagaye gidan shi na farko nan yake ko to shine malamai suke cewa duk wanda zaka so ka so amma soyayya ka katta zama ka dora ta akan soyayyar da kake ma Allah shine alhabibul awwali mal hubbu illa lil habibil awwali sadaka naqil fuadaka haythu shita min al hawa zaka iya soyayya ka so kowa wanda ya cancanta a so shi amma ka sani mal hubbu illa lil habibil awwali sannan duk inda zaka zagaya ka zagaya soyayyar Allah ita ce asali so daga soyayyar wani na cin karo da ta Allah kai wurgi da tashi ka kama ta Allah duk abin da ya kasance umarni ne na Allah inda za ake ganewa kenan akwai jarabawa ana shiga hol ai jarabawa ga umarnin Allah ga umarnin wani sun ci karo da juna in ka dauna Allah ba za ka yi na wancan ba in ka dauna wancan ba za ka yi na Allah ba to wurgi da wancan ka dauna Allah mun gane yayi ga hannun Allah ga hannun wani sun ci karo da juna in ka hannu a na Allah to ba za ka hannu ga na wancan ba in ka hannu ga nashi ba za ka hannu ga na Allah ba to yi wurgi da ka ƙi hannuwa game da wancan ka hannu ga na Allah to kai masoyin Allah ce ba wannan ka'ida ce da kowa ya kamata ya riƙa zama yana ma hisabi a kai Allah ka taimake mu ka sa mu zama naka wa kullu muhabbatin la takunu lillahi fa hiya batilatu wata ka'ida duk soyayya da ta kasance ba ta Allah ba ce to ɓatacciyar soyayya ce wa kullu amalin la yughadu bihi wajhu fa huwa duk aikin da ba a nufin fuskar Allah da shi to wannan aikin shi ma lalatacce ne shi yasa duk soyayya da zaka yi ai shi yasa har aure aka danganta ka gane ce mace aka ce ne idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju hadisi hasan idan wanda kuka yadda da addinin shi na waye na Allah wa khuluquhu da dabi'unsa dabi'u wannan ne dabi'un musulunci wa musuluncin Allah fazawwijuhu to ku aura masa ashe ita mace abin da ake bukata ta kalla abu biyu har soyayyarta ta aure da za ta yi to ta kalli addini ta kalli kyawawan ɗabi'u sannan shi ma namiji sai aka ce ne tun hulmar mar'atu li arba'in limaliha wali li hasabiha jamaliha wali diniha amma kai far bi zati dini taribat da. mutane a ɗabi'a sun aka tara su za a ji ra'ayinsu to ga baki ɗaya abinda suke kalla in za su yi aure a bai baɗai hudu ne shine abinda manzo sama yake nufi mutane idan aka aje mace to sukan kalli ɗayan abubuwa uku ne hudu kai wani idan ya tashi abin da zai kalla kawai shine yakan kalli dukiyar mace ce shi so yake zama mijin hajiya shi kenan in ta ga dama wata ran ta ɗauke shi a mota ta sa shi a wajen mai zaman banza sai su dan zagaye gari in ko ba haka ba sai ta nemi direba sai ta ce su koma baya amma shi ita take onas kwana duk masana mota sun san onas kwana kana zama inda ba onas kwana ba an san ba ta ba ce sai su rika yawo din da za su tafi ita ce mai kuɗi sannan shi bai bai san cefa ne ita za ta rika mishi cefa ne kawai nikahul misyari shi ce nan tana da gidanta gidan bene shi kuma dama yana da gidan haya yake yawo shi ke nan yanzu ya koma can ke tare limali hake nan wali jamali ha wani shi kuma kyau so yake kawai ai ta haifa mushi 'ya'ya ai kyawawan 'ya jali kyawawan 'ya'ya jali eh so daga shi so yake a ce ga 'ya'yan shi farare jajaye in an zo shi an ta mushi layi sadaki sai ya ga dama ya yanka sannan li jamaliha kenan wali ha wani kuma saboda mukamanta. a daidai lokacin da yake neman ta da aure babanta kila kwamishina ne ko minista ne ko sanata ko dan majalisa ko sarki ko makamancin haka ko ita ce ma gabaki ita ke da mukamin hasab kenan walidini ha wani kuma addini yake kalla baiwar Allah ce akwai alamar tsoron Allah a tare da ita mai rike addinin Allah ce iyakar bincikensa da ya ji mace ce motsi a rabbiha mai biyayya ce ga ubangijinta sau da haka ita yake nema sai sama ya ɗauko na ƙarshen sai ce fasfar zarbi da ki dini kai musulmi in ka tashi za ka yi aure ka nemi mai addini domin sauran ukun can baki ki da ta zulu dukkaninsu suna gushewa wani an ɗaura masa aure ba a fi sati guda ba ya je zai ɗauko matar daga nesa ya auro ta suna tafiya suka yi haɗarin mota ya tsira ba ta tsira ba aka same ta da karaya uku ɗaya a cinye ɗaya a gwiwa ɗaya a ƙauri sai kenan ko da ta warke sai ko kafa ta koma ta zama tana ta zama arja'u sun san arja'u ai ta zama gurguwa ga ai gurguwa ai da damuwa to ainal jamal ainal jamal fil arja'i ina kyau a gurguwa ga ba ta da kyau ai sannan wannan hasab din yana tafiya in mukami ne za a iya sauke ta mutane nawa suka yi mukami aka sauke su su da cikin al'umma su zama abin tausayi kaje kamar da ɗaya ba su taɓa riƙe wani mukami ba to kaga addini kenan so da ka duk yadda da za ka yi ta ɗan uwa ka haɗa ta da san addini ka haɗa ta da Allah to shine soyayya ka ta zama ta gaske ai shi yasa soyayya da mutane tun zamanin Ibn Abbas yace yanzu mutane suna soyayya ce ta ƙarya ta munafinci ta munafunci suke yi kawai wane yana da kuɗi ana san shi wane ya iya surutu ana san shi shi ke nan. amma soyayyar Allah ka so mutum dan yana san Allah ta yi karanci tun a zamanin Ibn Abbas ya faɗi wannan magana ina ga zamanin mu yau sau da haka she malam ibn taymiya sai ka hadisi sai ce fa duniya mal'unatu kaga duniyan nan la'ananniya ce mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi abin da ke cikinta ma Allah ya la'ane shi sai abin da ke da alaka da Allah abin da ke nan ya faɗe shi ne da bi ma'ana amma lafazin gayi nan rishlan hafizahullah ya kawo a ƙasa yace ala inna duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikirallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman duk abin da ke duniyan nan Allah ya tsine masa albarka kaga akwai ban tsoro fa illa zikrallah sai abin da ke da alaka da ambatan Allah nan zikrullahi bi umumihi ambatan Allah duk abin da aka alakanta shi da Allah madaukakin sarki shine zikrullahi anan ba subhanallahi kawai ba ba astaghfirullah ba ba la ilaha illallah ba ba shi kawai ba a duk abin da yake da alaka da Allah to wannan shi ba tsinanne ba ne a duniya to sai man sama kuma sai ya faɗi wani abin da zai ƙara ziga ka shi ce wa aliman wa muta'alliman shi kuma malami da ɗalibi wannan ba tsinannu ba ne amma duk mutanen duniya tsinannu ne in ji manzon sama ba in ji ni ba Allah ya tsine ma kowa a duniyan nan sai idan ya zama malami ko ya zama ɗalibi subhanallah akwai ban tsoro a cikin wannan hadisi mun gane abin da ke da alaƙa da Allah ko ka zama malami ko ka zama almajiri ɗalibi ne neman ilimi shi ce nan ka fita daga cikin wancan tsinuwar amma ba haka ba mutum yana cikin tsinuwar Allah abin da ake ce matsinuwar Allah shi ne nisantar da kai daga rahama Allah ba ka ba samun rahama Allah to kun ga maza sama ya alakanta dukkan wani abu da ke da alaka da ambatan Allah shi bai shiga cikin tsinuwa ba amma da ku kalli hikimar musulunci shi yasa abin hawa in za ka hau sai aka ce ne ka yi addu'a سبحان الذي سخر لنا wa ma kunna له مقرنين wa إلى ila rabbina lamunqalibun kaga yanzu abin ka ya zama yana da alaƙa da zikirullahi sannan idan ka kama tukin nan to kada ka tafi gidan fasikanci ya zama ko dai za ka tafi neman halas ne don rufa ma kanka asiri da iyalanka da taimakon yan uwanka ko kuma ibada ce kai tsaye za ka je kai abin hawanka ya zama za ka tafi wajen saɓan Allah ne da shi ka gani ko sannan gidanka in za ka shiga aka ce ka yi addu'a in za ka fita ka yi addu'a kaga gidanka lahu alaƙatun me bi zikirillah gidanka kana so ya zama yana da alaƙa da da ambatan Allah ku kalla duka tufafi in za ka sa ka ambaci Allah za ka kwaɓe ka ambaci Allah takalmi za ka sa ka ambaci Allah za ka kwaɓa takalmi ka ambaci Allah kai ban ɗaki ma za ka shiga ka ambaci Allah ka fito ka ambaci Allah zurriya da kake son samu ka je tarawa da iyalanka ka ambaci Allah kaga illa zikirallahi wa ma wala sai abin da ya kasance ambatan Allah ne da kuma abin da ke da alaƙa da ambatan Allah sannan wa aliman wa muta'alliman da malami da ɗalibi su kuma wannan sun samu cin gashin kansu cewa me su kai tsaye ba sa cikin la'anar Allah saboda su kullum cikin ambatan Allah ciki malami ya karanta alkur'ani ya karanta hadisan manzal su sama ɗalibi ya karanta alkur'ani ya karanta sunnonin manzal sama a masa bayani to kaga shi yasa ya shiga cikin wannan alkhairi so daga wannan ka'ida ce in uwa mai mahimmanci da ya wajaba mu zama mun kiyaye ta mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci ya sa mu zama nashi har abada Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu ya taimake mu ya ƙara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in